Albishirinku amare, albishirinku ‘yan mata da samari, shin kuna da labarin Salmas Oil and Gas Nigeria Limited yana gab da kaddamar muku da tafkeken gidan man nan mai ɗauke da tafkekiyar plaza wurin gyaran jiki na maza da na mata wurin gyaran fuska wurin gyaran kai wurin gyaran na maza da na mata salbas oil and gas nigeria limited yana nan akan titin buk road kafin ku karasa kofar famfo offices da ministry for rural wuri ne kayataccen guri wanda yake dauke da plaza da sauran internet cafe wurin gyaran jiki na maza da na mata haba 'yan mata da tsaron da zaran biki ya matso ku yi kokarin sanar da samarin ku cewar to ku ba ku da wani zabi da ya wuce a kai ku Salman Oil and Gas Nigeria Limited domin a gyara maku jikin ku ku ci abinci ku sha lemu iri daban-daban har wanda babu sa a ƙasa a rangada maku ado Salman Oil and Gas Nigeria Limited tabbaken guri ne shahararren guri kayataccen guri tabbas yana gab da kaddamar muku da wannan tafkeken gidan mai kada ku bari a bar ku a baya ku yi dakon ranar bude wannan gagarumin tafkeken shahararren gidan mai mai dauke da waɗannan ƙayatattun abubuwa musamman wurin gyaran jiki na maza da na mata nike ƙara sanar da ku 'yan mata ku yi ƙoƙarin sanar da samarinku domin su kai ku wannan guri a rangada muku ado wuri ne ƙayataccen guri shahararren guri salman earth